واذ قال ربك للملائكه اني جاعل في الارض خليفه قالوا اتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون Allah yana ba da labari ya ce wa mala'iku zai sanya mutane a bayan ƙasa waɗanda sashensu zai riƙa mai gurbin sashe saboda su laya bayan ƙasa da bin Allah. sai mala'iku suka tambayi ubangijinsu hikimar sanya 'ya'yan adam a bayan ƙasa alhali za su yi barna su zubar da jini a cikinta suka ce mu muna maka da'a muna tsarkake ka muna gode maka muna girmama ka ba ma gajiya sai Allah ya ba su amsa ya ce na san abin da ba ku sani ba na hikima da manufofi masu girma wajen sanya su mamaya a bayan ƙasa